بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم غب سكو يا فيلو يقولون بتيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ني بيبي دقلتا في مقرر المسابقة الوطنية إبا سيتيا ركا يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ike lamifa bayani tiya bayani na sahaba wuciko abdullahi bin abbas jin yin lokaci na cawayi ciya annabi muhammadu na arbe lokaci ya ajali gai babu bi isatiya babu ne gaga tiya etoto na soci to annabi gudu jawazun nan to babu na ya ji mitunan gai babu akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam babu ne bazayatiyar bojin wangi na janabi muhammadu feta tuba na sallallahu alaihi wasallam babu ahlakihi sallallahu alaihi wasallam babu ne ba zai tiya boji na nabi muhammadu ta tuba na sallallahu alaihi wasallam ce ji annabi ya suratul qalamun ga wa innaka la'ala khuluqin azim akika wa ya fitatiya bojin ciko bojin wangi wangi ji etiyan bojin koji bata a caga wa nabi muhammadu fitatiyo sallallahu alaihi wasallam aya na riwo ne ugwa ga bojin dabo bojin zaddabo na ga makpa gani bayan na ebona soko so jiwo etie boji wangi jiwo to boji wangi na na jito ci ku kafi ga min nora hadisi ja tuya ikakai amma kafi hadisu bena aya qur'anu uji annabi muhammadu ne be gaske boji ne kakan chana mun bebe ne yi asidiku al-khuluqul awwal asidku bojiyan caba mini na shati anabi muhammadu ya bai na sallallahu alaihi wasallam ga yi boro la uzawa gijo wani gaga kada wani buga mana wani tazanda so ko juye suratu zumara ga wallazi jaa bi sidqi wa لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاه المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما بأحسن الذي كانوا يعملون والذي جاء بصدق زانت بebe gaskiya na wuce za gaskiya wuce mai la gaskiya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga so ce ba aya na bu e eh, wani wa bibe gaskiya sai wasu ayi za gaskiya a wa gaskiya mewa ba sai wasu ayi za gaskiya wa saddaka bihi ga yi mumin nisha zai bibe gaskiya to zai ji ya gaskiya galbe qur'ani ne na ulahika humul muttaqun so ci ga a ga zai ji ta so ci na a ga yi za su kujo ni magafiya aljanna lahum ma yashauna inda rabbihim in doro abba ciga jamfani bin yini majina wanda kusoci ya ka mumini shi zalika jazaa'ul muhsinin na gaye gaban zagun shi su kai da ta cago min ya hadisi na je bayan gaskiya baya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam zumana aya qur'ana ga wuce ji tabbata nan hadisi bai daga ba abu sufiyan ya yi harbo abu sufiyan gan anna irakla sa'alahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam faqal هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا فقال فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله رواه البخاري ومسلم abu sufyan yagin arab irakli na yi tsunci ko da kiyan rumana don ni kafiri ko jau lokaci na di labarin yan wazi iya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam abu sufyan wadda mini kafiri wuce kwaye makaci jau kanga etu irakli ce yi abu sufyan ga ga zai ganna kidan kiye yabo ba ni bai wazu jina hal kuntu tattaimuna hu bil kadhib ye ji mutu magama na zuci ye liye zu gama na le ye wogga gama na mi so bale qabla an yaqula ma qal ka fi shawazi jina bayani na waye ji ayi ba ni ga ye be su soko ye la me tu ga soko na ye lai te be kuti waina ka fi shawazin na na ya ciye bai gama ne ki abu sufyan kafir mu cikin makacin nan gan gala atuye be gama na atuye be gama naya kafin cewa zina. chawazina faqa ufega gafa kad a'rifu annahu lam yakun liyadhar al-kadhib azu e ya ne yi wela gama na ya zawangi shi da yana liyadhar al-kadhib ala an-nas wa ya a Allah a ca gaga mu biyu sun gaba ne wuta su kwa wuzun ya zan dole a ca ga yi na sokotun wiga na sama da ganyayya wanda ga ke ga yawon kafirin cikwayen makaci na damini maki yi shi ya nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam wani yari ya ziyo ya nabi zai gaba ne to a ca ga yi wa musulmi to maki yi wa lugu jiwaye ya ji wangi amma bai wa gawai jin addini to zai ji wai yi shi na jin dabe wani to zai ji dabe wani na amma ce bai gamar yana na wani ga kai shan ba ka da dawo mu ga giya ma na ma boji kada bata musamman zai wa zai ci da su so ko gurgudu lugwa ne wa yabi wani mudami ne ne lasa ko jin dabe zai na mudami ne ne lasa wani jin dabe zai na ka ba gwaye na wai gana bojin wai wa yadda su da muhimmanci sarawai game na ƙor'an ga inna ma ya sha Allah min ibadihi al'ulama a da ga gawa sai ga gasa kwaya zawon gijo lugba da su sako ga ya zando wani yau da sarawai fiya bi haramu gi fiya bi ayinci fiya bi ayinci wani laza da ya da su kwa e wani hadisi shi wani yadda suna e fukiya mai hadisi ya ta zu ga laza mutane nkwe soci a gyaga gagba gagbai ni mana ya tubu na tatti wani misali mini zabuta wucin zai ku ƙur'anu fitina zai be ilimin addini ce lamuzawa gishi na zai be ƙur'anu ce gola shi lozu na a laube nkwai soci a gyaga ya tubu na nulona ina yi gagu ya ni mana a ga alawu a caga eto a cinjini man na yawo ebo zibo mo lotun na a cinjini ma ya aljannan na yawo na lawa da bani na ego wa ga ebo su ko malaika ya ga wa gaggama na wai zo wa jijiba ga magani hadisi wuce hadisi da su zai wufe ku su ko na ce zai ji jihadi ebo su ko na ce ɓata ba za ne ci ne fa to ga na kan doro rayuwa sa wani gida bo kuma ci ne هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ونبلوكم بالخير والشر فتنة إقطع وانجي بوتهم مجلسا جدي بوهم مجلسا والله حديث وشي يدرس إيو دي ويازا وانجي جو بنتي تاتشون إيواي ميبويو غمي تواريها إيوانا واي واتشي بو واسو غوري فكي يا ميا wazi wajen qur'an waye ba wudi ya yi boza wani jaki wabo wallahi tallawa gaja salatu na fuki ya mai hadisi wuce hadisi da sura idan ga ga su kuda zamaya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mumini ji ta fe ne ga gina aljanna da nan ibo kokari na fe ji da kona amma karshe kai annabi ga annabi ga gimi ne wa e gimi ne wa ebo kijo wasu zana bai wuzo ko wuce wani sahaban da shiga wa an kalitu wa an kalitu bai diuci na kiwu da yau a sai zuwa na wuce ta ci wani wuce ta ci wani wuce fe kpa bugu zai tatti tunguro kan doci batan doci laga da ya mauna ja fi ba alaka yi e ya tumuce wani nga malaya yari ya zan doro ga gina ya rijen ya ya ya mana wakil yan doci na uji su soci a gibu na yuna ina dai ya zo a iri na wale yana kaya zaga su ci masalacin shari'a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wuje da ya waga waga gaga e ya gina ya rijen na su kwa bugi ba hukunci wucewa na lokacin sahaban da bai su emiyan eh, zagi ya da cewa no ne zagin na gan yare a yare yadda na riya a lobo wani gimi aljanna annabi waga wuce mi ubana annabi jawun yi to ani mutu ga na wa ta bayari a zan dauro ga sahaba wuce ku yare a da na gan gimi aljanna wa da tafsir gun kafe wa le bayani ne so jama'a musulmi ezi fiye gbọn na sai su kwabo zabiwi na musamman ke yi shi musabaka jin nan na wale ga alkhairi da bobi bai da bayagi musulmi shi amma zagu ke jin ba su kwabo zagu ki ta yi gbazu da mu daga na yi wani yi na ga yi da wani ko a da ga umar bagan wazo ba ta yi na jade bukata yake tarbiyya mun zo ga jin na cewa ai ga wata je yana yamina ba ci wuce game maja wuce sun na mewa midan da kiyo bibe man gafe yadda kuce ba ƙur'anu ba wani kai ya ci tace ji tarbiya hadisin na yadda su ya zandoro ya zandoro na takwaso shi wani su ko oyaye zuta ya yi mashi wa ila su da tijo sai gan beriye sai gan beriye wani wata mini yana bi sallallahu alaihi wasallam wajen gambacin guda game su da yi ahwafu ma a haku alaikum a shirkul azga ina yadda su koya bilo bayan ya lafa su kuma ci ta dangi sabaj goma shirkul azga da ka arriya arriya jibale jibale bugu da wani ne a madi za mu ta batu yau ba. na sai wazi wazi lajilozu ugaji ujiza tarbiyyar wazi lajilozu bojiya kakanca da wani mini boji shi nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gai gaskiya alkulku sani boji ba na ta nabi ya mai yi a shaja ibn kagu wasu da wuce wasu da makiya an jubai bin mut'im radiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tajiduni jabbana annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya tsumi da tace da su ci ba ga mala musali fe ba do ga ala umma inni a'udhu bika min al-jubni so ko tambe da su bogo ye waki ho e gbakago hadisi na al-imam buhari da biyo da ne وأنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس النبي صلى الله عليه وسلم إجينا كباتشنا سخوجه ونواشين زندورو وأشجع الناس وديك مكبوغ زندورو وأجود الناس وطرى وغزندورو وقد فزع أهل المدينة madina ci da su da lwa lokaci na fi kona amma bai da sun lojin maji tukwata na ulwa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ebo kibo فكان النبي sallallahu alaihi wasallam وسلم ala farasin. فرس e ezulado ko mutuwe tiye ko annabi gaize zai kado ko tufo wuce na. zanen jike kwata na ma wadar وقال النبي قتد وكوزون وتفيدنا وجدناه بحرا وجدناه بحرا إذا تو أتو صحابة فيغا nga Anas bin Malik wani biya bi hadisi na ga fa wuce tun Annabi sallallahu alaihi wasallam aje duko aje duko ga wani bata da su da bogo da mini bojina su kwasa alaihi na nge kira uma gwakaiba uma tara waga za doro mini boji wuji wabe sahaba ne ga albarawa ya ga azum na ga kunna wallahi idha marra alba'd mi iyafe mi shi kuti gan be toci lokaci ne kun ga aje zuruna e kwa wana na taqi bihi annabi ya da ba annabi ya ji da ba filikum zandoro fe wa bai wa je so zando be latitun ekun obi asewu ke ekun ya odina no le ekun uchi bi abazijo musulmi ji ebo emi na na ebo na jama'a dokun ekun ya ohuda ekun na aga yayin nan na kafiri yi zai cewa su kuce mini ga husejin hujeya wallahi wuce ka toyo na yin doro gadde na in na biyan da ci biya wa ma sai dai wuce su ibu ne kulu a ga lefu ga ci ta su ko gaga ci sha da yaku e kulu na ta su kuma mini lawa ga wai to azu ngole e kun bada da do kwa kafiri ja cha be kaya kun bi zai ja kun kune amma atila like su ko ba wuce na kidi faro a da nasara ibada fa wuce annabi fe tilali ta toci ga ya wato shi abe ke da jama'i kafirin na jiga ijin alaka ina na e za a ke ta take gwada wa ina na are zagukin ayo zagukin ayo ma makafirin je amma ya kuya ohudi a doku sarawai ya e kudon na cata sasha alfe ga yi nan na fa guda yi ba kudobo iga zakafirin laifi so ko cha amma chinde da gwazi yo da gwa kafi ne jo bogo en doro wadde no wada fe diga la haula wala quwwata illa billah amma ga kaza akan gwaya ni wallahi ga mana yau bogo jama'a musulmi rayuwa ne fate wa fara rayuwa ya fara ita yau ittadawo yau babu zugina en doro aga yau na aziki yo ilimi yo zuriya jo ne bai babaje ibana za mu ce dai na ga yawa nan gace ba mu da kusi da kyashi ne min ya boji ne ubaye bakago ya nabi sallallahu alaihi wasallam bina sayyiduna ali ya abu talib ga ga lakad ra'aytuni yawma badr fana bu ko badar na mile wa nahnu naluzu bin nabi sallallahu alaihi wasallam yigde zan do ba bafo wucha annabi sallallahu alaihi wasallam fe baye ko yaba zarbo wa huwa na ila al-abu umat sobay wuci gai kafiri na fe guku be yina yina ji ke pata na tiya biwi ya tiya be ayi annabi gai zai da panpai kafiri ji dana ne udana filikona wa kana min ashaddi an-nas yawma idhin ba'san ga zadda boboka ugwayen kan gofo wucha dojin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadisi na imam ahmad bai biyu a ci wa kan sabata yau ma hunain funa ke gukuye hunaini na ya e koyo na kafin jidde nasara ba ku bana kan ba ta ya kuye hunaini na gabu musulmi shi dokun ya e kudu a ci fiya kendo na aya kur'anu jishara iz a'jabatkum kasratukum walam tugni ankum shay'a e kuye hunai ne gabo na su koya yi labarin ga kudwe musulmi fe fiya amma e don na jan amfani gbogbo fife wuya e kun wuce gabo ehu na hunai ne amma zuma gwabe a da nasara a da nasara fawuci na nabi fe ganga wallahi la tajiduni jabbana wallahi ya tsumi ete da su ba hadisi na kai biya yi babu nuna wani ekwe ya ori gabo ga ganna gbogbo annabi sallallahu alaihi wasallam mini boji hubo wai jiki ho wai ude da sa ude da sa boji ya ta ci gai alkaran nan da aljudiyo rata a ga reta yau عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير النبي صلى الله عليه وسلم إذونا ذكو براته يزوان جنا وكان أجود بالخير من الريح المرسلة إذونا رتواتي إفي كو غدون دفي ناتوتنا نولي غدون دفي هذه في الدسان تبعد بكاتا وانا في to iratu ya nabi a ce iratu ya ki yau nye dundufe n'o le dundufe tututu umaga nani adina wai lana hadisin nan al'imam buhari a caga bibiyo gama na da bibiyan da kuwa kai shi ba ba ga yi jiza ya gude ya tuna wani yara ta wace ya wuce gwagwa sun ga ga miloni yau biloni yau wunde ga ya kura ta ke kin da na nabi muhammadu zai tuna wace yau na na nabi da koye kayan ebo tsanani ya yau ne da ta na daga gani biyu ne ebo na taba baweliya su ga la ya zaga su ga la ya zaga wadda mini boje wuce kuna annabi sallallahu alaihi wasallam ta ci wani ana su muke bebe bayani ga masu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal islami shay'an illa ata adina balibi na ya fiye musulunci wani so ga ya zaga wadda ya yi musulmi shiga wai waya biyu ga yau wa anas annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ahu rajulun fa'atahu ganaman na jabalain ana sai ga wuga ya zaba gindo ci bai ba ci sako sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu ganaman a matura galbe nangi gada ya faci guba faraja ila qaumi fa qala ya qaum aslimu idza bagin nana nabi sallallahu alaihi wasallam la nangi yana gada ya faci guba wana lejeba lo ba za shi wuce na kiwgon ga ya qaum ya yi jama'a jiji aslimu ya lo musulunci fa inna muhammadan a ata'an la yakhsha alfaqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara kuma ya suna ya talauca alfaqatu ga ya talauca wa jo ruji da fata tara wa ga ndoro wa dena e bana ga ba wato amma waju tara wa su da ya talauca e bana wa daye ya gugu wa ya talauci wa ji rayuwa babu yin gici fokuta wai ji rayuwa emiubu na wai lofiya fokuta yan e gici ayi domina gan benuwe gan be benuwa ya nan gishi gan be rakunji kin duna na aisha ga no ne da zan ji damuwa ta lauca an ji damuwa ta lauca to hadisi bai ya gikini na ga hadisi Anas gabin anas bin malik radiyallahu anhu ina laila hadisu jibe gwakwana kuku yoya nabi sallallahu alaihi wasallam da min bare ya go Nga in kana rajul la yuslim ma yuridu illa dunya, fama yuslim hatta yakun al-islam ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma 'alayha rawahu muslim nge zaju be lo musulunci ya goro annabi sallallahu alaihi wasallam wuji boye ndo ci ba e boye na annabi ayuna e boye jo oga ga annabi twara bi wuci wa bi mutu ga waje musulmi e bo mu de kiyo mu de retwanna iza ifello musulunci e burato no to ga ka kendo yiji zando chenna e no na yadda e na o ga weto no agba ah wa agba na to ta ti wona e na ta o de ina tawa o biya wuce ga wasu zando caji lo musulunci bai na wadewa na biyu yin bukatu yin ishe amma wani abin ne wani ga musuluncin na go musuluncin na jube safi ga ije na lula musuluncin gbogbo ya zai ji kando ci bo ijo amma wa jube ya je kiyo ebo tocho e biya wucin na juji faruwa ya zawangi kendo na al'imamu ga zaliga nan ga caka tunan gurin da ya gada amma wa je ebo ogo na-eji musabaka bụ naira ọna n'ihe ọrịa gị wa bịa chegbu sokwa egwuru ee ndị ụrụ ịza ga eji ncheta ndị ga-eji ụzọ egwu ndị adabuchi wazi lajiri ozu egbe na anabi ajụji wazi elobeji wazi na ji ajụji tasiri ya tụzi egwu musulunci bụ na ọdebi na mgbe ajụ ebotu ochi ụdị ajụ ụza sokwo ụdị ajụ ụza sokwo da wuce riji kokari ta yi mai zu mai doku bai wazi wai na jula canji ya zara gama da hadisi na je ba za ya fi zuci ilimi ya bu bukata yi jauna hadisi wuce ya da su annabi sallallahu alaihi wasallam zan doro wa ilimi addini nan e boy je na wa de bona e to ci boyu e to ci boyu e bona wa ga je la de e boro to to ayi lobe ka tuya illa e wa da wa e to ayi lobe ka tuya guri we kiwa debo kiwa debo zai gi liman ya je ba amfani na itin yabo na wani ko liman ya lati ya bazuma ya ba amfani na itin yabo ko wasu no da zan na mai yadda ya dina kokari wude amfani dai na je debo na wasu amma wai ba su kuma yana ta wala tu su kowa na kokari wani wani lajilozo mi dan ke makantan cigo mi fe waka tun fe dan jawazi ma wai ba duwa shi bo amfani dai wuce na jatiya nan gole guri wade a da da yaduwa da wajen yau da amfani wajen ko ya bon mambo da jirgin littafi da ya bori wala wajen man wafi wasan baya za wangi wafi da amfani za wangi ba wa za a yi ya bane yanayi tuman jadi ne wani gan ilimi wa ilimi jawazi wa tatu wazo jin gyara gada za wangi jo lai zuta ya za wangi ya e tuman jina wani gaba na fuska loro dai ini da bukata ya kiyo ya tarbiya su kuwa yi tarbiya wangi wani arzikin ya tuno gani bukatu wani bashi tangi zama da jike kuka da ta shige makanta da gani mai manji na su ko kaji wani fi zakir kishi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت wa وأتوب إليك